Wuni biyu gabanin babban zaben Najeriya, 'yan takara da masu zaɓe na barin nan Abuja don tafiya garuruwan su yi zaben, inda birnin zai rage da waɗanda rajistar zaben su a ɗaya ne daga ƙananan hukumi shida na yankin. Fargabar da aka samu ta yiwuwar sake ɗage zaben ta ragu, inda mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar Nick Dazan ke cewa su fa sun shirya tsaf. Na ɗaya idan mutum ya bayyana a cibiyar zaɓe, za a buɗe cibiyoyin nan ƙarfe takwas na safe. To idan mutum ya bayyana za a tantance shi. to kuma bisa ga al'adarmu na arewa ana iya layi guda biyu inda mata za su yi layi gefe ɗaya maza su yi layi kuma wani gefen to idan mutum ya bayana a gaban jami'an eh, hukumar zaɓe zai mika wannan kati na dindindin shine za a tantance shi to wannan na'ura wanda zai tantance zai nuna karara hoton da muka ɗauka yayin da aka yi rajista shine za a dawo karfe ɗaya na rana a sake layi a kada kuri'a to bayan an kada kuri'a a cibiya jami'anmu za su sanar da sakamakon zaɓe a wannan cibiya sa'annan a shigar da sakamakon nan a e, takardar sakamako result sheet kenan za a sake shigarwa kuma a wani form na sakamako wanda ake kira form 60e to za a lika wannan sakamako ko a jikin bango ne a cibiyan ko a itaciya sakataren sdp dr sadiq abubakar ya yi farin cikin nasarar amincewa da karbar kuri'a ko da an jefa ta wani akwati daban cikin guda uku wato kamar mutum ya jefa kuri'a shugaban kasa a akwatin dan majalisa dan dama lokacin da ita hukumar zaɓe ta kawo wannan ra'ayi na cewa za a je akwatuna uku amma an ka zaɓi shugaban kasa sai ka wurga kuri'ar kuma a cikin akwatin sanata ba za a yi amfani da ita ba ta zama kuri'ar da ba za a lissafa ba kuma kalolin nan daban-daban ne na na ainihin kuri'ar zaben nan to kaga muka ga cewa ba daidai ba ne a ce mutum ya shekara hudu yana tanadin kuri'arsa don ya zaɓi shugaban da yake so ya jagorance shi na wannan shekaru sai aka ce ya zo ya sake awa takwas ranar zaɓe ko awa goma sha biyu ya jira ya a tantance shi na wajen biyar ya jira ya jefa kuri'a ya jira a kaɗa kuri'a irga don ya san me tasirin abun da ya yi zai tasiri a kansa sai a zo a ce wai an soke kuri'arsa wai kawai saboda ya jefa ta wani akwatin da ba shi ne ya kamata ya jefa ba wanda kuma dama hakkin tantance kuri'un nan ya rataye ne a wuyan hukumar zaɓen an wurga a akwati ɗaya ma ya kamata a wurga a zo a warware na shugaban ƙasa a ware na sanatoci a ware na gwamnoni ana ci gaba da raba kayan zaɓe bayan fito da su daga ma'adanar babban bankin najeriya kazalika ana sa ran sanar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa ranar litinin da yamma nasiru da kayan murar amurka daga abuja najeriya